fondation irondel niger sacha hausa studio kalangu ke magana gunguma man dantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanin labarin fiye da halayen kamuwa da cutar sankarau da rishin rai 22 aka ƙididdige wato kwanakin bayan nan a cikin asibitocin magarya da dunga jihar zandar za ku ji shugaban babbar asibitin jihar a cikin shirin matakan gandagari da dama masu alaka da cutar corona coronavirus mahukuntan saudiya suka ɗage a ƙarshen mako sanarwar da kungiyar anap ta tabbatarwa studio kalangu muna ɗauke da cikon bayani rahoton musamman na ranar litinin gabatun shari'a zai fayyace muna tafiya da kuma aiki da yanda ake tunkarar kotun shari'a na siriyawo ecowas mai harabarsa a abuja nigeria mun sauraro barkamu da yau litinin bakwai ga watan maris 2022 yanzu kuma gazibin labarun dalla-dalla fiye da halin kamuwa da cutar sankarau 500 wanda cikinsu aka samu rashin rayuwa 22 da aka ƙididdige kenan 'yan kwanakin bayan nan a cikin asibitocin magarya da dungas jihar zander a cewar darikan jiha ga batun kiwon lafiyar al'umma ga dai bayanin da ya ma wakilinmu ali kaita Mun yi rajistan halayen kamuwa 534 a ciki an samu asarar rayuka 22. Cikin wannan kasafin a garin Dungas an samu halayen kamuwa 234 da asarar rayuka tara. A magarya halayen kamuwa 300 da asarar rayuka 13. Ko ma mutum ke ji a jikin shi ya garzaya ya tafi gidan likita. Matakan da muke son mutane su karfafa musamman tsafta, gujewa kusanci da juna sosai da rayuwa da dabbobi saboda suna tattare da kwayoyin cutuka a jikinsu su da ke haddasa cutar sankarau. Abun da muke so shine a samu isasshen magunguna don ɗaukar nauyin marasa lafiya don shine wajibi. Abu ne kuma da an tabbatar da shi a cikin dukkanin gidajen likita. Kuma ɗaukar nauyin wannan cutar kyauta ne don shine da zarar an gano cutar ana fara magani wa marashi lafiya kuma bai biyan ko dala sai ya bar gidan likita. Ƙungiyar ƙasar Nijar gabatun muradin zuwa haji da umara ta tabbatar da an ɗage matakan gandagari masu alaƙa da allobar coronavirus. da hukumomin saudiya suka ayyana ranar asabar shugaban kungiyar anap alhaji mummuni amadu ya ma rukayetu abdurrahman karin bayani a kai Hakika hukumomin Saudiya ta hanyar ofishin ministan cikin gida sun yanke shawarar ɗaukar matakai dangance da shirye-shiryen aikin hajj da umura da soke matakai na sa tazara a cikin manyan masallatai na Makka da Madina. Bayan duka waɗannan matakai yana yiwuwa nan ba daɗewa ba hukumomin Saudiya za su gayyaci ƙasashenmu su tattauna tare da su bisa abin da ya shafi tsare-tsaren aikin hajji. A ɓangaren kamfanonin shirya aikin hajj tuni suna ta rubuta sunayen maniyata ana ta yi wa maniyata fasfor za mu ci gaba da baiwa maniyatan horo har zuwa jajibirin tafiyar maniyyata. Ciyarwa mai fa'ida kuma mai inganci na da mahimmanci ga kowane nau'in shekaru ba wai yara kaɗai ba ne ya shafa manya da tsohi masu shekaru su ma na buƙatar samun ciyarwa mai fa'ida bayanin da Dr. Abdulrazak Bello ya ma Zainabu Abdu kenan ga fasarar kalamun nasa. l'alimentation équilibrée. Cimaka mai fa'ida na bi ta hanyar cin waɗansu rukunin cimaka ne. Cimaka na farko su ne abubuwa na sha masu zaki, sannan akwai ɗanyun kaya. Bayan shi rukuni na uku na cimaka a yi amfani da ganyaye. Bayan shi akwai rukunin abinci da mutum ya kamata ya ci su ne nama da kifi, kwai da kayan sha na madara. Rukuni na ƙarshe shine abubuwa masu sukari. A takaice dai tsoho namiji ana bukata ya ci auni nau'in yawan cimaka gram biyar zuwa gram uku a wuni. Amma idan tsohuwa ce mace ana buƙatar ta ci aunin nau'in cimaka gram biyu zuwa 2,200 a wuni. A 2200 kilocalories par jour. Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger. Reshen kungiyar ɗaliban ƙasar Nijar ESN ta ballai yara a yau ta shiga yajin aiki na sa'o'i saba'in da biyu Sandikar 'yan makarantar na koke ne na ganin wato ɗalibai abokansu 'yan azuzuwan Cesium da na Sankiyam babin wato karatu uku kacal ne suka samu tun komawar makaranta a watan Oktoba. aminu abdulkadiri babban sakataren reshen na usn e ballai yara ya ma wakilin musayidi abdu winditan karin bayani La cause principale. Babban dalilin shine a matakin makarantar sakandare na gwamnati kannin mu ɗalibai darussa uku kawai ne suke yi. Yaya za a iya kwatanta wannan? Mushannin makarantar na nan amma ba su girmama lokutan ba da horo da yawa jabta a kansu a cikin makarantar. Sun fi son su tafi su kula da makarantun biya. Alhali kuma suna nan ne saboda makarantar sakandare. Mun sha haɗuwa da hukumomi saboda wannan matsalar kafin ma mu fara wannan yajin aikin. In dai komi bai gyaru ba, mu ma za mu yi abin da ya wajabta a kanmu na kare hakkin 'yan uwan mu ɗalibai. Kiran mu shine su ga abin da suke iya yi dangane da koke-koken mu. In bukatun mu basu biya ba, za mu kara sabunta wannan yajin aikin. Dan ba mu iya ci gaba a cikin wannan halin, saboda gaskiya komai baya ga na yadda ake so. Lamarin yayi matukar muni. Magabatan sandika sandika su goma mamba na haɗakar sandikar masu sufurin kaya hukumar walisai masu farfarin kaya ta sama kiran saurare a ranar Juma'a a nan yame. tariyar manyan motocin wani kamfani mai zaman kansa da ya ɗauko kaya wanda ya kamata wato masu ɗaukar kaya sufuri na ƙasar Nijar ne ya kamata su ɗauke shi shine wannan dalilin tariyar Muktar Hamadu ya firanta da Gerard Delan babban sakatarin haɗakar ga abin da ya faɗa. Motoci da suke da takardar zaman kansu yin dakon kaya. Akwai bambanci tsakanin motoci masu ɗaukar kaya na gwamnati da masu ɗaukar kaya na masu zaman kansu. Mu masu jigilar kaya na Nijar muna da takarda ta gwamnati wanda muke biyan waɗansu haraji ga gwamnati. Alhali masu zaman kansu ba sa biyar ka'ida yadda gwamnati ta gindaya musu. A lokacin da ofishin minista suka yi bincike a wajen tasha ta Lome, wakilin John ya ce motoci hudu zuwa biyar ne na Nijar ke akwai. Alhali kayan kasuwanci suna da mahimmanci ya kamata a fitar da su da wuri. A bangaren kungiya sun ce akwai motoci 24 matsala ce ta rashin sadarwa ya kawo wannan rudani. A rike da sanin dai a labarun karshe da muka samu dukan wannan 'yan sandikar an sake su. Mai da zaman lafiya cikin karkarin da ke fuskantar barazanar hare-haren 'yan ta'adda zai kasance ne da farko ga komawar 'yan gudun hijirar a cikin garuruwansu kuma wannan shine zaɓin mahukuntan Nijar a cewar da Lakoroji shugaban majalisar jihar Difa su fiye da dubu talatin da biyar ne suka koma garuruwansu ga bayanin da ya ma wakilinmu na musamman maman ada. An samu waɗanda suka koma garuruwansu a raɗin kansu waɗanda a rukunin farko gwamnati ta dafawa. Mun samu kusan garuruwa 22 da suka koma. Mun yi raskunan mutane dubu talatin da biyar da suka koma garuruwa ruwan amma mutanen da suka koma ganin yadda 'yan bindiga suke cin karansu ba babbaka a cikin da'irar gaskeru akwai wasu da suka sake komawa a sansaninsu kuma shugaban ƙasa yana iya sa na duba cikin wace hanya ce za a samar wa waɗannan al'umma tsaro domin su koma gabaki ɗaya su ci gaba da harkokinsu na rayuwa ba a kai farmaki sai dai sace-sacen mutane na neman fansa da yake matuƙar wa al'umma hankali population Sansanin 'yan gudun hijira na Arigirgidi cikin karamar hukumar da'irar birnin Difa a ranar Juma'a da ta shuɗe ya fuskanci wata gobara da ba a san haddashinta ba sakamakon ya nuna mutuwar mutum hudu biyar sun raunata rumfunan tsuguni 101 sun toye buhun haci arba'in wuta ta cinye kuɗi muraran naira miliyan biyar wuta ta laƙume alhaji abdullahi ada shugaban kuraruzi na difa ɗauke da bayani mutane taurin kai gare su kayan lokacin da muke ba da kayayyakin nan ma aka daidaita muka yi babban layuka da kunte kuma gobe sai ga wani ya hudda ruwa ya kai can wani kuma ya kafa sun matse da yan uwansu in mun je mun mun ce sai hatara irin wannan matsayin wurin shi yake kaɓan nan wuta da in gobara ta tashi kenan an ce an bar layi an saki layi sosai inda ya kamata yana yiwuwa ya tsaya gida ɗaya ko gida biyu in gobara ta tashi kullum muna jawo hankalin su akan wannan kuma bancin shi muna jawo hankalin masu motocin nan su bar kaiwa mai a suna ajiya a cikin gidajen su tunda essence da gas duk shi yake ka duka matsala ko gawayi ne ma mutum ya ka a cikin gidan shi ya tsaya inda ya tashi dole ne ya tashi banna zai yi shine muna roƙon su da Allah su yi hakuri su bar sa mai a cikin gidajen su Jandarmomin Nijar biyar suka mutu wasu biyu suka raunata a hukumce sakamakon da ya fito kenan biyo bayan wata motarsu da ta taka wata nakiya mai tarwacewa a ranar Juma'a 4 ga watan Maris tsakanin Torodi da Mankalondi a fadar talabijin ɗin ƙasa ta Yele Sahel cikin labarunta na ranar Asabar biyar ga watan Maris. Rashin sadarwa na ɗaya daga cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu a fuskar ƙwallon ƙafar Nijar domin ya bunƙasa. a cikin wani taron baiwa 'yan jarida labari ranar juma'a a nan yame shugaban kungiyar ƙasa ta ƙwallon ƙafa ya bayyana matakan da ake na ana ɗauka domin wallafa kwamfalar ƙasa ga hanyar sadarwa ga kaɗan daga jawabin da kanal manjo jibril hammahima ya yi wanda muka tsunguyo wajen takwarorinmu na talabijin labari Ƙwallon ƙafar mu ba a ga wallafa shi sosai ta kafofin watsa labarai. Alhali ta hanyar watsa shi sosai ne zai iya sa mu ja hankalin masu tallafawa sannu a hankali. Ina ba ku wasu 'yan misalai. Mun tafi a gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Amma babu ɗan ƙasar Nijar guda da yi sa'ar kallon wannan gasar. Alhali shine karo na farko da muka shiga gasa ta matakin duniya. Abu ne kuma da za a iya kenan ya kamata a samu hanyoyi da mafita wa lamarin. Ta hanyar tattaunawa da muka yi tare da ORTN da hukumar hukumomi mutane sun ɗau nauyin kawo kayayyaki na zamani darakta na wayar da ya ga wannan ya ɗau alwashin ƙara ba da horo wa ma'aikatansa don su samu yin watsa kai tsaye don haka ya taya mana watsa kai tsaye a kowane ƙarshen mako wasa ɗaya ko biyu na gasar kofin ƙasa Nijar abin da zai iya zama ci gaba mai kyau wa kwallon ƙafar Nijar don na san da hakan zai kawo sauyi. A duk lokacin tuntuɓar kotun shari'a na Sadiyawo ECOWAS da ke da cibiyar sarabarsa a Abuja, Najeriya bayan batutuwan taka haƙƙin ɗan Adam shin kotun na da gwanintar ba da ra'ayinta na shawari ko fayyace dubarun ƙungiyar na shekara 1993 domin samun amsa Balkisa Hamidu ta firanta da masanin kundin tsarin mulki Hassan Bubakar ga zubin firar tasu. Bacci hakokin biladama, kotun shari'ar Sidiyawo na da kwarewa a wasu fannoni. Tana da gwanintar fassarawar magance yarjejeniyar da ƙungiyar Sidiyawo ta sakewa da bara a shekarar 1993 kuma ta ba da ra'ayinta na shawara lokacin da aka tuntuɓe ta. Misali in kwamitin ƙungiyar ya yi hakan ko sassa da ke iya tuntuɓar kotu don tambayarsa ra'ayin shawari a kai ko kuma lokacin da aka fuskanci wata wahalar fayyace magance wani wani matakin dabaru na sai da yawo na shekarar 1993. ya ake aji kara a wannan kotun shari'a na sai da yawo? Kama kowace kotu ce lokacin da kake son ku kai arar wani ɗan ƙasa ko ɗan asalin wata ƙasa da take haƙƙin ku ko kuma ƙasar da kanta kuna tuntuɓar kotun ta hanyar neman haƙƙin ku ko bayyana hujjojinku waɗanda takan su ne kuke hujjanta neman haƙƙin ku tare da zayyana zarge-zargen da aka muku kan 'yancin ɗan adam saboda shi kotun ta wannan fannin lokacin da take shari'a kan batun taka haƙƙin ɗan adam da tsarin shari'a ta ƙasa da ƙasa ya shimfiɗa take aiki kamar wallafawar batun 'yancin ɗan adam ta duniya yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na farar hula da na batun siyasa usular afirka ga batun 'yancin ɗan adam suke nuni ta kami aka taka maka 'yanci ya zama ɗan ƙasar ku ne ko wani ɗan ƙasa ne ya aiwata tabbatar da hakan ko da a wata ƙasa ne bisa wannan ne kotu za ta nazarci tambayar ku ta girka ranar da za a yi shari'a wanda kowane bangare daga wanda yake ƙara har wanda ake kara za su gabata a gaban kotun kowane da hujojinsa a yi shari'a kan gaskiya wanda dukan garanti na kariya suke a tabbatar da su sannan kuma za ku samu taimakon lauyoyi da kuka zaɓa kotun zai saurari bangarorin kana ta janye domin ta yanke shawara na cewa eh hakika an taka haƙi ya zama ƙasa ce ta yi ko kuma wani ne kotu ta da yawo za ta hukunta mutumin da aka tabbatar ya aiwatar da haka domin kawo gyara ga son zuciya da aka aiwatar ga taka haƙin ɗan adam da mafi yawa shine ba da haƙƙin share hawayen wanda ya fuskanci lamar. masu sauraro abin da ya sawaka kenan a madadin isaka sai da ya daidaita seti kuka ji mu da kuma shina asumana wanda yake kan editan maraicin yau ina kudan badan nan arlit malam mamman gungu ke muku sallama yanzu kuma ga aminata bubakar ta zo dauke da labaru da harshen sabarmanci a ci gaba da saurari lafiya.